الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى kasancewa a wannan wato gari na ciro ko ciro zirin ko a jihar agadez a ƙasar niger a wannan rana mai albarka muna fatan abinda za mu tattauna a kai allah ya sa mana albarka ciki kuma ya raba mu da fadawa cikin kuskure ya taimake mu ya ba mu ikon gaya muku daidai Allah ya sa rayuwarmu ta yi kyau kuma mu gama da duniya lafiya ya raba mu da fadawa cikin kurakurai ya raba mu da fadawa cikin son zuciya nasiyar da nake so zan gabatar mana a wannan lokaci takaitacce shine nasiha akan wato nisantar bida nisantar bida hadarin bida kishiyantar sunna da annabi kenan ya zo da ita sallallahu alaihi wa sallam mutane a yau suna sha'awar su aikata bida suna sha'awar su kaurace wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi rama kai suna aika da bid'a ma sama da yadda suke aikata sabon Allah duka sabo ne duka kuskure ne amma shi mai bid'a yana yin bid'a ne da sunan addini abinda ake nufi da bid'a shine ihdatu shay'in fi din kirkiran wani abu a cikin addini wanda ba shi da asali ba shi da tushe daga alkur'ani ko daga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magabatanmu na kwarai da aka ce mai koyi da shi ba su san da shi ba amma kuma za a zo da wannan abun riga irin ta addini ku kula ita bid'a kullum idan ta zo tana zuwa ne da kamar addini da sifar addini wanda yake yin ta sai kaga kamar addini yake yi amma kuma ba addini ba ne shedan ya zo da mutane tun lokacin babanmu wa annabi adam ya zo ne ya halakar da mutane ta hanyar bid'a ya nuna wa babanmu annaba adam ya aikata wani abu ya nuna masa wannan abu abu ne mai kyau wanda ma shi ne zai dawamar da shi a gidan aljanna bayan kuma Allah ya hana shi Allah ya gaya wa annabi Adamu da shi da matarsa ya ja musu kunne ya ce ga ku a gidan aljanna wala takraba hadihi shajara fatakuna min al-zalimin kada ku fuskanci kada ku kusanci wannan bishiya sai ku zama cikin azzalimai la takraba hadihi shajara idan kuka kusanci wannan bishiyar to za ku zama cikin azzalamai abinda kuka yi zalunci ne kuskure ne sabon Allah ne wannan ita ce dokar da Allah ya ba wa annaba Adam da nana Hawwa amma abin mamaki da ke shedan shi ma yana nan a gidan aljanna sai da ya biyan da ya zo ya zuga annaba Adam da na na hawa'u akan cewa kauri su rabu da wannan umarni da Allah madaukin sarki ya mutu su bi son zuciyar sashi su bi abin da ya gaya masa ko su bi abin da ya gaya masa kada su aikata abin da Allah ya ce su aikata yace hal adullukuma ala shajarati khuldi wa mulkin la yabla adam da hawa'u shin bazan nuna muku wata bishiya wace in kun cita in kun taba wannan bishiya dalili ne na ku samu dawwama shine shajaratul khuld kuma za ku samu mulkin da ba zai tsufa ba annabi adam yana so ya dawoma a gidan aljanna ba ya so ya fita daga cikin ni'ima ba wanda zai samu ni'ima ya yi sha'awar ya rabu da ita da haka sai shaidan ya zo masa da sifar cewa wannan cin bishiyar da Allah ya hana shi din shine addini ai shine wato abin da zai dawomar da shi a gidan aljanna suka zo suka ci wannan bishiya qur'ani yace fa akala minha fa badat lahum lahum sawatuhuma واتفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى suka zo muka ce wannan bishiyar da Allah ya ce gaskiya da ba ya ce gaskiya amma ku duba kenan baban mu annabi Adam da da nana Hawwa shedan bai kyale su ba sai da yasa suka ci wannan bishiyar suna ci kuma tsiraicin su ya bayyana rashin su yana bayyana suka nemi ganye suna kokarin rufe al'aurarsu malamai suka ce duk wanda yake aikata sabo yake aikata abin da Allah ya haramta to kamar yana yi wa kansa tsiraici ne tsirara yake yau ko da yana ganin da riga a jikinsa to Allah yana ganin sa yana tafiya ne cikin tsiraici saboda ya keta dokan mahalicinsa na daman dan bid'a yakan dogara da hujjoji masu rauni lokacin da zai ce a yi bid'a sa ko yake aikata bid'a kamar yadda shi ma shaidan an yana da hujjojinsa masu rauni da ce wa na Adam su je su taba wannan wato bishiya din su saba wa umarnin Allah shi din ya dogara da hujjoji masu rauni saboda ya sa su su aikata abin da Allah baya so Su shi ne malamai suka ce damun ita bid'a a kirkiri wani abu ne shaikun mukhtari'un la lahu fi din abu ne da aka kirkire shi ba shi da asali ba shi da tushe a cikin addini kamar misali don ku fi ganewa akwai wasu abubuwan da suna da kama na addini amma ba addini ba ne yanzu idan watan rajab ya kama watan rajab akwai sallah da mutane ake sa suke ta yi wallahi har a cikin masallatai za ka ji ana sanarwa ce a je a yi sallan nan a yi sallan nan a yi sallan nan sallah da ake yi a watan rajab sallah ce ta bid'a ba sallah ce ta addini ba amma kaga sallah ne fa me yasa ta zama bid'a dan ba ce ayi ba annabi bai ce ayi ba to kaga shine ma'anan a kirkiri wani abu a cikin addini yana da kama da addini yuzahi shari'a amma laisa lahu aslun fintin ba shi da asali a cikin addini idan watan sha'aban ya raba gida biyu akwai wata sallah da ake wai salatu nisfu sha'aban sallar rabawan watan sha'aban gida biyu gashi sallah ce amma bid'a ne me yasa saboda ba annabi ya ce yayi ba bai san da ita ba har annabi ya gama rayuwarsa bai san wata sallah ta nisu sha'ban ba gabar magana ta biyu wani ababi ne na misali yanzu akwai abubuwan da ake yi sun karbo a duniya wasu na karba ana ta aikatawa kamar yanzu maulidi maulidi maulidin nabi kaga an ce musu annabi mu kaunaci annabi amma duk shekara sai a samu wasu mutane su tara mutane ana wani biki na musamman ina fatan kuna ganewa ana wani biki na musamman a yanka abun yanka a wani wurin wallahi wani wurin har sallar idi ma ake yi kai wani wurin haɗinki ake dinka kaya a kwana ana karatun ƙur'ani ana kasidu ana bayanin karamomin waliyai ana kaza ana kaza da sauransu duk wanda ka da shi sai ce ma ai san annabi ne yake kaga wani abu ne suka kirkire shi a cikin addini su dauki hankalin mutane sai ka dauka abin addini ne amma la aslahu fi din inda maulidi ibada ne maulidi shari'a ne to da ana jin su sayyidina abubakar su ne farkon masu yin maulidi shi kansa annabin da ake yi wa maulidin ina jin da kafin ya mutu zai gaya wa mutane cewa a yi masa maulidi bayan ya mutu ta kaga ana cika masallatai ana cika gari ana walwala duk da sunan addini to kaga wannan shi ma bid'a ne ba shi da asali addini dan ba shi da nasi ba da goyon bayan Allah ya ce ko annabi ya ce haka za ku yi ta hakuri ku ji bayanin dan da mun ita bid'a kama take yi da addini amma ba addini ba ne yanzu akwai masu zuwa wajen kabari sai a samu wani babban malami ko wani babban akar ko wani babban wali da ake ganin wali ne sai a je kabarinsa ana ta addu'a yanzu kuma aka yi mana karatu aka ce kamata yi mu rinka yi musu addu'a su waliyan ma mu roƙa musu Allah Allah ya yafe musu Allah ya ƙara musu matsayi Allah ya ƙara musu kaza to sai aka juya sai mutum ya je gindin kabarin wani yana sa a bashi kaza a raba shi da kaza da abubuwa da mutane suke bayan sun idar da sallar farilla a idar da sallah liman ya juyo ita cewa a kawo salati annabi goma goma fatiha da salatul fati tahiya iya salihina qul huwallahu kafa uku kafin ka yi daya ya ƙara wata addu'a ya kafi ya shafi hasbunallahu wa ni'mal wakil 48 kafin ka yi hudu masu kyau ya ƙara gaba astaghfirullahi 370 far far far far kafin ai goma ya da karuwa haka ake yi in an je makabarta za a binne mamaci haka ake yi in za a yi taron suna haka ake yi in za a yi kaza in za a yi kaza duka waɗannan abubuwa ne gashi kaga a masallaci ake yi amma ba wanda ya ce in an yi da sallah a shari'a fa nake faɗa ba da ba ba wanda ya ce idan an yi da sallah liman ya jiyo ya ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza a kowa ya je nasa abinda ya sa ita shari'a ba wato ba ra'ayin wani ne a ciki ku gane shari'a ba ra'ayi yanzu duk yanda nake sha'awa nake son yin abu to ban isa na yi shi ba da ba a ce a yi ba matsayinka daban shar'anta wa mutane kuma wani abu daban duka waɗannan bidiyoyi ne waɗanda suke ba su da asali yanzu akwai abubuwan da kusan an ma daina yin su a wasu wurare amma har yanzu a ƙauyuka ba a daina yi ba yanzu kawai misali irin abubuwan da suka shafi yanka zanen suna taron suna da muna yara ƙanana mun sani an yi haihuwa to ana ganin kamar addini ne a tara mutane a kofar gida jama'a haihuwa ne wani sunansa wani a zo a raba goro a dafa abinci a kira malamai su ta addu'a ana amsawa ana waye da sauransu kaga ana yin sa ne da suna na addini da sifa na addini amma ba shi da asali a addini ba inda aka ce dan an yi maka haihuwa sai ka je ka tara mutane wane ya zo wane ya zo an ce kaza an ce kaza ba wanda ya faɗa amma dai a al'adar mu hausa muna yi to amma yin mu ba zai mai da shi addini ba ko fulani suna yi amma yin ba zai mai da shi ya zama addini ba duk da malamai sun rungumi abin suna ta sa mutane suna musuma suna dan samun abin da suke samu in an je an yi addu'a za a dan mika musu abin da za a mika musu amma wannan ba zai taba mai da shi ya zama addini ba so ya kamata mutane su yi ƙoƙari su kiyaye an yi ta fama da mutane akan wannan abu amma ya kamata ku tambaya shin annabi bai da yaya yana da yaya yana da fatima ya'yansa ne babbar yarsa fatima matar ali bin abi talib yana da ah, abdullahi ko yana da ibrahim al-tayyib yana da wa da duk ƴaƴansa ga suna yaya bakwai amma ko ɗaya annabi bai taɓa mai taron suna ba ba a taɓa zuwa aka yanka suna ba kuma ba wani sahabi mutum ɗaya da ya kama kafa ya je gidan annabi wai ranar suna ne ya je amma ya zaga mutum yana da awashi ahlus sunna ne shi fa ya ce ahlus sunna shi fa annabi zai bi abinda annabi ya ce ai shi zai yi abinda an dade an daina shi a wurare da yawa amma sai ga yana da himma yana kokari wani ma mun yi magana ya ce wallahi malam abuwa garinmu ne ba zai yi ka daina wannan ba yanzu ka daina wannan me zai same ka ba abin da zai same ka in baka daina ba yaushe za a daina in kai baka daina ba yayanka sun tashi sun ga ana yi ba za su gyara ba za su ce babanmu yana yi ba za mu daina ba kuma ku gane cewa in zaka shekara dubu kana aikata bid'a kana aikin banza ne Allah bai baka lada ba kai bid'a kashi kashi ne akwai bid'a da ake ce da ita al-bid'atul idafiyya an ce da ita idafiyya ne saboda daga idafa ne wato dangal ta wani abu jingina wani abu zuwa ga wani abu shine albid'atul idafiyya bid'atun tudafu ila shar'i bid'a ce da ake danganta ta zuwa ga shari'a danganta ta ake zuwa ga shari'a ta wata fuska na gaya muku danganta ta ba wai a cikin shari'a take ba danganta ta cikin shari'a da ba ta zama bid'a ba ta wata fuska amma a wani fuskan kuma tana cin karo da shari'ar ƙariya da zalunci da son zuciya ya sa mutane suke danganta wannan ya zuwa ga shari'ar amma ba tana da kama da shari'a kan yanzu misali akwai waɗanda za ka ji kullum da azumi a masallaci ladanai sai zan ya tashi ya miƙe in an idar da sallar asubahi ko sallar isha ya ce jama'a yau ɗaya ga watan ramadana akwai sallar raka'a ɗari uku da za a yi kowace raka'a ɗaya za a yi fatiha ɗari hudu da hamsin ɗari bakwai da saba'in raka'a ta biyu kaza ladan ya ta bayanin wannan sallar yanzu sallar tarawih za mu yi a'a nafila za mu yi ko wannan sallar a ce maka wai a rana za ka yi a ɗari uku a kowace raka'a za ka karanta kulwar lausau ɗari uku shi bala danin da yake faɗa fa baya yi wallahi baya yi zai faɗa a lafika ya ce ku yi ya shi Allah ya taimake mu ya faɗa da asuba ya faɗa bayan isha'i jama'a a himmatu. watan rahama watan ibada watan sallah yau muna da raka'a Bi ga watan ramadana yau ana so a yi raka'a ɗari uku da talatin lambobin sai ta canja wannan na gaya muku da kunne na ina ji da kunne na ina ji duk shekara wani lada ne a unguwarmu ina jiyo shi yana yana yana yana faɗan wannan albid'atu al-idafiyya kaga akwai sallar tarawihi na musulunci na addini na sunna ko amma ba a ce wai raka'a 300 kul ɗari uku, ka 300 kaza 300 ba wannan wani ne ya zauna ya ƙirƙira, ya jona mutane a cikin shari'a akwai waɗanda a sallar tarawihi duk lokacin da aka idar da sallar tarawihi aka yi raka'a biyu shi ma sai ladan ya tashi sai ce jama'a karanta kul wallahu kafa uku kafin a ƙara raka'a ta biyu ba duk raka raka'a biyu in an yi sai ce a karanta kulwar wallahu kafa uku kaga a sura a kama sai ga aka ah, alhamdulillah wannan wani abu ne mai kyau kuma an kwadaita da mutan an yi kaza an yi kaza an yi kaza albid'atu al-idafiyya kenan zaka ga tayi kama da addini kuma wato ana lika ta da wani abu da yake da asali addini yanzu kaga wancan na farko sallar tarawih tana da asali addini wannan ma zama tarawihi dan hutun nan da ake tsakanin raka'a biyu ai sallama ai biyu ai sallama yana da asali a addini amma waye yace a kirkiro wani zikiri ko wata addu'a da za a wannan wurin bid'atu al-idafiyya ya zo a cikin littafin sunan jarimi hadisi ne mai inganci riwayar yahya ibn salamata ibn kuhail daga baban shi ya ce wata rana muna zaune a kofar abdullahi bin mas'ud bayan an gida da sallah sai ga wasu mutane a muna zaune din sai ga abu musal ashari ya zo Allah ya da shi sai ce a kharaja abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud ya fita daga gidan nan sai muka ce a'a yana cikin gida yace sai ya zauna a tare da mu yana jiran abdullahi bin mas'ud ya fito yayin da abdullahi bin mas'ud ya fito yace sai muka kewaye shi suna girma malamai su abdullahi bin mas'ud rahimahullah abdullahi bin masud malami ne da'iya ne sahabi ne babba sun zo kofar gidansa suna zaune suna jiran ya zo ba su fito da shi ba yana fitowa sai duk sai suka kewaye shi suna girmama shi kamar yadda ake faɗa a riwaya muka kewaye shi sai abu musa al'ashari ya ce ya abu abdurrahman wannan alkunyar abdullahi dan masud ne sai ce kai Lakadar رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا wani abu musa rashari ne kawo mai labari ya ce to da dai na ga wani abu da ake yi a masallaci kaga albidatul izafiyya ke kaga masallaci wajen ibada ne to sai a ɗauko wata ibada sai a liƙa ta akan wani wuri ko wata ibada da take da asali in baka kula ba sai ka dauka a tare suke sai ce alhamdulillahi a zahiri abin da na gani alheri ne abdullahi na mas'ud ya ce me ka gani ka ce mana kaga alheri kai shiru wa ma za ra'aita me ka gani ka mana bayani yace to in ishtafa satarahu in Allah ya baka nisan kwana ya kai abu abdurrahman za ka ga wannan abin da nake faɗa a masallaci daga ana yi ya ce kai mun bayani ya ce ra'aitu ƙauman hilakan hilaka Kudu a masallaci ne na ga mutane sun yi halka halka da'ira da'ira sun kewaye mutum ashirin a mutum talatin a mutum arba'in a mutum biyar sun kewaye wannan ya kewaye wannan ya kewaye wannan ya kewaye Dukkansu gabansu sun tara tsakwar kwani tsakuwa sun zuba a gabansu suna yin tasbihi suna takbiri suna subhanallah walhamdulillah wallahu akbar suna jefa wannan dutsen a matsayin kamar tasba'a ko tarbi suna irgawa amma a cikinsu kowace halka ɗaya akwai babba daga cikinsu yana cewa sabbihu mi'a ku yi tasbihi ɗari subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhan Allah in sun gama darin sai ce kabbiru mi'a ku ce Allahu akbar ɗari Allahu akbar Allahu akbar wani a masallaci halka halka halka halka halka suna yi idan ya ba su umarni duk abin da ya faɗa sai su aikata ina so yan uwa masu saurare na da masu kallo na su gane kaga a masallaci suke ɗaya kenan na biyu tasbihi suke yi biyu kenan na uku kabbara suke yi dukkan waɗannan gabaki ɗaya abubuwa ne ainihin Allah amma bari ku ji abin da ya faru a wata riwayar imamu daribi ɗin da ya fitar da ita yana nan shi sunar daribi sai abdullahi bin masu sai ya koma gida ya daura rawani kamar irin wannan rawani na ku rike daura na buzaye na abin nan ya rufe kansa in kai wannan rawanin ba lalle wani ya gane ka wanda bai san ka ba to sai je ya daure sai ya rufe fuskarsa ya fito ya shigo masallaci dan kada su gane shi dan ya kama su suna wannan abin ya shiga masallaci sai ya gansu exactly mana irin yadda abu musa al'ashari ya gaya masa yana zuwa sai ya yaye wannan rawanin ya bude wannan rawanin kawai sai suka ga kwadon ashe ibnu mas'ud ne sai ce ma asra'a halakatakum ya ummata muhammad sallallahu alaihi wasallam ya al'umma muhammadu wannan wace irin gaggawar halaka ne haka wani irin halakar da kanku kuke yi da gaggawa tun daga yanzu don Allah ku duba kabbara suke tasbihi suke tahmidi suke a cikin masallaci suke sun yi da'ira sun yi halka amma abdullahi dan mas'ud ya ce sun halaka ya ce ha huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sa ga kwanukan da yake cin abinci ba har yanzu ba su ma gama kankarewa ba kwano kwanukan da annabi yake cin abinci ga sunan fa ba su ma gama lalacewa ba ga suturar da annabi ya rasu ya basu kayan sawan annabi ga su a zahiri ba ba a ɗauki shekaru suka lalace ba suka tsufa ba yace hatta ji'tum bi shay'in ma fa'alahu wala asabahu har kun iya kirkiro wani abu da annabi bai aikata ba sabansa ba su aikata ba yace to ana abdullahi bin mas'ud ni ne abdullahi bin mas'ud kun sani ana sahibu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ni ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam me kai ku aikata wannan abu a ina ku samu shi wa ce ku yi suka ce wallahi ya aba abdurrahman ma nuridu illa alkhair wallahi ya abu abdurrahman ba abinda muke nufi sai alheri duk inda ka samu dan bid'a in yana aikata bid'a cewa zai yi aishi alheri yake nufi duk inda dan bid'a yake sa mai maulidi sai ce san annabi yake yi alheri yake mai zikirai da aka bashi yana dukan kirji sai ce ya Allah yake so ya Allah ya ce fazkurullah eh, zikiran katira duk inda dan bid'a yake sai ya ce ma alheri yake yi Allah da masuli yake cewa kan min muridin lil khair la yanaluhu ko la yablughuhu nawa ne mutum da yake nufin alheri amma alherin bai zai same shi ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labari za a samu mutane a ƙarshen duniya suna karanta alƙur'ani ya ƙra'un alƙur'ana layu ja wizu tarakiyahun wa'imullah ya ce la'alla a shikarakun minhum akwai mutanen da za mu tarar da su ga karatun ƙur'ani tar tar tar tar amma ƙur'anin baya wuce makogoransu bai shiga zuciya ba kuma na rantsai da allah mafi yawan kuku masu wannan zikiran wallahi kuna cikinsu mai riwayar hadisin yake cewa a ah, abdullahi dan mas'ud yayi musu fada ya hana su yace su tashi wannan bid'a ne wannan ba addini bane yace abun mamaki an zo wani fada wani yaki da aka yi da ake ce da shi nahrawan yace wallahi sai gashi waɗannan mutanen masu zikirin sun shiga sahu suna yakar musulmi suna yakar musulmi gashi da sunan addini suke yi amma sun juya su ne masu ke fada da musulunci yan kwana musulmi kada ku yadda wani ya kawo muku wani abu da sunan addini bai ba ku hujja da dalilin aikata wannan abun ba Shi ne kudin safon da nake so ne samu Bidi'a bid'a haɗari ce kaɗan daga cikin haɗarin ga misalai akwai wani mutum da ake ce da shi zilhuwaisara ko zulhuwaisara ya zo gurin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya tarar da manzan Allah yana rabon wani abu kai tsaye zulhuwaisara ɗan na ya ce manzan Allah i'adil kai adalci kakka mana zalunci a waya gaya wa wannan magana annabi manzan Allah ce wai haka Kaitanka tanka kamar ka ce kayi asara ka taɓe mai adil idan lam adil waye zai adalci idan ni muhammadu ban yi adalci ba man ya adil idan lam adil ana idan ni ban yi adalci ba waye zai adalci kai waye ma ya koya maka sanin adalcin yau ga wani mutum da sunan addini da tsanani ya zo ya tunkari annabar rahama yana ce da shi waye adalci wai yana rabo baya adalci su sai kai hakuri? in kai malami ne ko shugaba ne ko kai jagora ne ko kai wane ne wallahi duk yadda ka kai da imani da takawa da takatsantsan da kamewa wallahi sai wani ya zage ka kuma sai wani ya ce baka iya ba haka sunnan rayuwa take shi yasa muna karanta sunna mu ringa daukan izina mu ringa daukan wa'azi mu ringa fahimta sai mu samu saukin rayuwa kawai wani mutum sai yake cewa ya rasulullahi ya manzo Allah ka kyale ni yanzu in kashe wannan mutumi da'ani abtulu ba ni wuri ya manzo Allah zan kashe shi ya rasulullahi sai manzo Allah ke cewa da'ahu kyale shi فإن أهدكم فإن له أصحابا yana da ƴan uwa shi wannan mutum ba shi kaɗai ba ne yana da ƴan uwa idan kuka gansu ya yahdiru ahadukum salatahu ila salatihim in ka gansu yadda suke sallah wallahi sai kare na sallah ka ce kai baka iya sallah wannan sun fika sallah sun fika iya sallah wa siyamahu ila siyamihim in ka ga azumi da suke tsayawa su kyautata wallahi sai ka ce sun fi ka azumi kai baka iya ba amma ya qara'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum a wannan riwaya wancan taraqiyahum wannan kuma hanajirahum suna karanta qur'ani wannan qur'ani wallahi baya wuce makogoran su yamruquna min ad kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya suna fita daga addini irin waɗannan mutane fuk suke ficewa daga addini kamar yadda za ka harbi dabba tau da kibiya ka je ka tarar da kibiyan nan ko jini babu amma ta huda dabban ta kashe ta wuce amma wallahi babu jini a jikin wannan kibiya da ko mashin to waɗannan mutane yanzu yanzu suke fita daga musulunci za Allah yake cewa la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin in Allah ya sa na dace su nayi nisan kwana a rayuwa wallahi sai na yaƙe su na kakkashe su irin yaƙa ko kashewan wato adawa haka imam bukhari ya rawaito wannan hadisin babu alama shi nubuwati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khawarijawa kenan to kaga wannan malamai suka ce bid'a ce ta kai shi ai da sunan addini ne ba yin adalci ba addini bane to amma ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa bai iya ba yan bid'a ba su da hujja ba su da dalili kawai su in sun ga abu ya musu kawai sai su yi tsayi kuma su ce Allah zai ba su lada yanzu abinda muke fama kenan a kasar nan sai ga mutum an bashi tarbi an loda masa wasu zikirai yana ta'i kullum yana wahala kullum hannunsa da tarbi yana ta'i yana tayi ko hira ake da mutane yana ta'i sun ba shi uridai amma da za ka zaunar da shi ka tambaye shi wannan wuridin da kake yi a ina annabi ya taba yi wallahi bai sani ba annabi bai taba yi ba dan ka rike carbi dan ka yi wududi miliyan kaza dan ka yi kaza matukar baka yi shi a bisa tsarin da annabi ba Allah bai zai baka lada ba duk wahalar da mutum yayi ko kai dan adam wani yazo yi maka wata wahala ba in ba kai ka sa shi ba zaka ba shi lada ba za biya ba mutum ne yazo ya samu katuwar gonar ka kawai je gina maka gida mai daki 200 ya gina can ya gina gonar ka ce fa ya je maka tsarin da ba shi kake so ba sai kuma yazo ya ce ka biya shi kuɗi sai ka ce waye sa ka to duk bid'a sai ya gamu da waye sa ka a ran gashi ku nisanci bid'a kar ku aikata bid'a ku ji tsoron aikata bid'a bid'a ku ji tsoron mu'amala da bid'a bid'a mummunar abaci kuma ita take kawo wato rabuwar kai a cikin al'umma yanzu duk fada da rashin jituwa da ake ta tsakanin ahlus suna da ahlul bidai, me ya jawo bid'a ne inda dan bid'a bai bid'a ba da duk kowa ya zama ahlus suna. ahlul tauhid to shi ya ce sai ya bid'a sa yanzu yau a ƙasar nan fa da sunan addini fa za a je a ɗebo makiɗa da ganguna da komai ana kaɗa ganga ana kiran sunan Allah ana kaɗa ganga ana rawa maza da mata duk kuma da sunan addini ko baka isa kai magana ba wai wannan addini ne in kai magana a cewa ai baka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane kurin su je su ɗaura raunan su kurin suna liƙa hotuna suna yawo a gari suna cewa mutane ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza akwai wacce ake yin ta shekara shekara akwai wacce ake yin ta bayan wata kaza akwai wacce ake yin ta kaza wanda ake yin ta kaza duka da sunan addini kuma kai ahli sunna idan ba kai ba sai a ce ai wannan makiyin annabi ne yayi yayi wa annabi Kida a yi masa rawa a yi masa akwai ban malin annabi akwai shatan annabi akwai wane ne na annabi kiɗa sosai malan ka ji kana rangazawa wai duk da sunan addini kuma wai nema ke a samu lada malamai suke cewa daga cikin hadarin bida ma'abucin bida wallahi tafkin annabi ya haramta gare shi tun da ka ƙi ka aikata abinda annabi ya ce ka aikata a rayuwarka ta duniya ka je ka ƙirƙiro sabo to tafkin annabi wani tafki ne da manzo Allah yake ba mutane don girmama su ran daji alkiyama to duk dan bid'a bai sha wannan tafkin ba kamar yadda manzo Allah yake cewa layridanna aqwamun ala hawdi azuduhum anhu mutane za su zo tafki na ranar tashi alkiyama suna kokarin su sha su sha wallahi sai na kore su ba za su sha ba mala'iku za su yi wa manzan Allah innahum ummatuk ai waɗannan al'ummaka ce ai shi annabi kai zai tarar da mala'iku suna koran mutane suna dukansu da tsumagu suna ba su kashi a tafkin annabi annabi zai zo can yana ummati ummati sai suka ce na'am innahum ummatuk al'ummaka ne amma fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkira na bid'a ba bayan ka bar duniya ya rasulullah fa innahum ghayyaru wa baddalu saboda sun canja addini sun bata shi annabi sai ce to fasuhqan fasuhqan fasuhqa ku tafi ku tafi ku tafi ba za ku sha ruwa a tafkina ba duk wanda yake aikata bid'a sabanin abinda manzon Allah ya zo da shi ko a masallaci ne yake aikatawa wallahi ko ka'aba ka je kai bid'a Allah bai zai baka lada ba ko a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka aikata ba za ka samu lada ba ku gane wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske shi dan bid'a malamai suka ce daidai da shaidarsa a wata kuma ne haka malamai suka fada me yasa li annahu makhrumul adala ya rugurguje adalarsa adalcinsa suka ce in mutum yanzu yana bida mai ya saura masa mutum da yake kishiyantar annabi dan bid'a fa kullum fa in ya ga an raya sunna fa bakin ciki yake yi shi yasa in dan bid'a ya ga ahlus sunna baya son shi ga suna ana ta fama da su kaga mutum yazo yana zagin malami ahlus sunna kullun laifinsa dan ya ce abu annabi shi kuma wancan ya kira mutane zuwa ga ɓata, ya kira mutane zuwa ga ra'ayi ya kira mutane zuwa ga son zuciya da'awa ta ala sunna kuma ta ce a kira mutane zuwa ga alkitabu wa sunna a bi littafin Allah a bi suna manzon Allah amma shi dan bid'a zai rinka jin haushinka yana gaba da kai yana kiyayya da kai kawai dan ka ce kai annabi zaka bi sallallahu alaihi wa sallama gaba ta kawo wuka wallahi malam dan bid'a da ya rika dan bid'a da ya nuna ya fi gaba da ahlus sunna sama da gaba da kafiri ya fi sakewa kafiri ya fi jin daɗin mu'amala da kafiri dan kafiri bai zai taba aƙida saboda zai ce masa komai ba amma ahlus sunna wanda zai ce abinda kake ba addini bane to ne yake jin sa sharrin ita bid'a shi mai ita yana ganin shi ne mai kusanci zuwa ga Allah kai kuma kana gaya masa ba yadda za a yi ka samu kusanci zuwa ga Allah tare da sabawa manzan Allah da ya kar abin da annabi ya zo da shi annabi ya wada salatinsa kun ce kada aina annabi aina ku gashi nan sahih bukhari sahih muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibn majah as-sunan wal atraf wal ajza' almasanid alkaza a cike suke da bayanai akan sunnoni salati na annabi kala kala kala kala wanda suka zo da riwaya malaman hadisi suka yi ta aiki suka ware wannan suka ce ya inganta wani bai inganta wannan kaza kaza ga sunan ingantattu amma yan bid'a wallahi duk taron da za su yi gaba za su yi salatin annabi na gaskiya ba sai ce a kawo wani salatin daban duk wanda ya raba ka da salatu ibrahimiyya ya gama da kai ga abinda annabi ya ce a yi in an tashi a wuri za a yi majlis za a kaza za a kaza ba za su aikata wannan ba kullum kishiyanta shari'a suke yi kuma suna ganin wannan abin kurba ne so lalle ne idan dan bid'a ya zo da bid'a sa a kaurace masa ba wanda ya fi cancanta a yi masa hijira a ƙaurace masa in ya zo da aikinsa irin ɗan bida idan ku kai masa ɗa'a ka bi shi ka zama innakum idan misluhum kenan kenan nan? in ɗan bid'a ya aikata bid'a in wani ya aikata wani abu na bid'a to kai ahlus sunna karka je kai tarayya da shi akan aikata wannan bid'a in ku je to da kai da shi duk dai ka san akwai yan raba kafa akwai ahlus sunna ne ana ana dawar ahlus sunna ne amma yan 50-50 ne 50-50 yau muna sunna gobe muna bid'a yau muna cin naman kare gobe muna cin naman busashe tumaki a'a sunna seti sunna kar hanya tar miƙaƙƙiya ba kwana kana ahlus sunna ana ganin ka a wancan taron kana ahlus sunna ana ganin ka a can a'a in zaka zo kai sunna ta gaskiya ka zo kai in ko raba kafa zaka yi ka je kai ta zama akan katanga ranar da ta rushe ka san inda zaka fada dama ka yi kuwa hagu kuna fahimta na haka sunna take ba a so ana raba kafa a ganka duk inda a ganka a ga sunna yaushe dan bid'a makaryaci mai ƙarya bai ji tsoron Allah ba bai ji kunyar ka ba bai ga mutuncin ka ba ba shi da ta ido ya fito ya yada bida'asa ya bayyana bida'asa kai kuma ahlus sunna ba za ka iya fitowa kai bayanin sunna ka ba sai yaushe sai an binne ka kabari sai an tura maka kasa an yi magana kana a lallaba a lallaba a lallaba shi makarici nisa ba ya lallabawa yaya mutum zai zo ya da barna yana tallan barnarsa kai ka san barna yake yi ka karanta a hadisi malamai sun maka bayani ka sani watakila ma kana da masallacinka watakila kana da makarantanka watakila kaza amma ya tashi yin wannan bid'ar kuma kai ka zo kana tarayya da shi kenan ka goyi bayansa akan abin da yake aikata ai dole sai ka nuna Ka ga wani abu Allahumma illa tilas aka maka ko kuma kana da wani uzuri da ba san shi ba wallahu alam amma dai rayuwa ta raba kafa yau muna sunna gobe muna bid'a ah, ka nemo wa kanka gida lalle ka nemo wa kanka mazauni yan bid'a suna canja alkurani suna canja fasara alkurani suna canja fasarar hadisi don su samu biyan bukatarsu malaman sunna suka ce sun yi kama da yahudawa akan wannan sifa bai kamata a goyi bayansu akan haka ba yuharrifuna kalima amma wazihi Allah ce a cikin da nisa'i min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai wanda suke canja zance daga inda zancen yake yuharrifuna al-kalima amma wazihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi a cikin suratul ma'ida a wata ayar ta ma'ida ta 41 yuhadifuna al-kalima min ba'di mawadhihi duk su ake nufi Allah ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun a cikin suratul baqara suna jin zancen Allah amma sai su canja zancen sai suke koyi da yahudawa ayoyi da yawa sun zo a cikin alkur'ani da suke tsoratar da mu harkar bid'a din nan ya ku ahlus sunna ku ne ya kamata ku zama kun fi kowa sanin hadarin bid'a da kuma kyamar bid'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili Allah ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun a wata ayar wa ma na limominin wala mominatin, idza kada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina a wata ayar Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim waɗanda suke saba wa umarnin Allah suke saba wa umarnin manzan Allah su kiyaye ba fitina za ta iya samun su ko azaba mai raɗaɗi. manzo Allah ce man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro mana wani abu a cikin wannan lamari namu kaga ihdasu shay'in fi din kenan wanda ya kirkiro wani abu a cikin addini wanda baya ciki an mayar masa kayansa hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya mana wasiya kafin ya bar duniya yace wa al'ummar sa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin ku yi riko da sunnata ka gani ku zama ahlus sunna ku yi riko da sunnata sunnar da yau wane yake kyamata sunnar da yau wane yake gudunta fa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin da sunnar halifofi na shiryayyu Abubakar da umar da usmanu da aliyu duk addinin da abubakar da umar da usmanu da aliyu ba su yi shi ba ba san da shi ba falan ya kuna dina ba zai taba zamantowa addini ba duk wani salati duk wani zikiri duk wani wuridi wanda abubakar da umar da usmanu ba san da shi ba da aliyu wallahi ba zai taba zamantowa zikirin kwarai ba ko da ku an yi shi da dogon sharbi ko da ku a gaban liman aka yi shi ko da ku a ka kaba aka je aka yi shi dan bai zamanto cikin sunan kulafa’in rashidi na ba maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Ta ku biha wa abdu alaiha bin nawajiz ku yi riko da sunata ku kama su da haƙwaranku ku masu ƙarfi wa iyyakum da muhdathatil umur ina jan kunnen ku ku kiyaye ku nisanci ƙirƙirarren abubuwa wanda da zan fara wannan lacca zan fara wannan wa'azi abinda na fara muku magana kirkirarrun abubuwa a addini wanda aka kirkire su sababbi annabi ya ce ku yi nesa da su ya ce dukkan wani abin da aka kirkira bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ne hadisin imam abu dauda da imam tirmidhi da ibnu majah imam tirmidhi ce hadisi ne hasanun sahih manzo Allah ce fa man raghiba an sunnati falaysa minni a hadisin bukhari da muslim duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni kaga dan bid'a ya kyamaci sunna annabi baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kullum litinin alamis ai masa ai azumi aka tambaye shi me yasa za a rinka azumi litinin yace rana aka haife ni to kaga wannan shine maulidi mai rijista kenan wannan shine maulidi wanda aka san da shi ka rinka yin azumi duk litinin shine maulidi to amma ba za su yi ba sai dai su yi biki sai su yi taro in an yi magana su yi fada da mutane su bautar da mutane akan bid'a akan kaɗe-kaɗe da raye-raye da bautar kaburruka da bin san zuciya daman duk lokacin da mutum ya ɗora mutane akan san zuciya to dole kuma ya kautar da su akan me akan gaskiya ayoyi da yawa da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa take kwadaitar da mu mu riko da sunna mu nisanci bid'a annabi ya ce ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ya ku mutane na bari a cikin ku abinda in kun yi riko da shi lan tadillu abada ba za ku tabbata ba har abada kitab wa sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sunna shine ba za ku bata ba ku rike qur'ani ku sa yayan ku da ci alqur'ani kuma ku rinka karatun qur'ani a rinka fassara muku alqur'ani fassara ingantacciya a saka hadisan manzon Allah ai ta karantawa a gari to da shine sunna za ta rayu a rinka karatu alkitabu was sunna يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كريك على القرآن كريك سنة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فنا إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما kitab Allah wa sunnati ai lallai na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku taba bata ba bayan su in kun rike alqur'ani in kun rike sunna ya ku mutanen ciro wannan shine sakon da muke so mu isa muku amanar Allah ku riko da littafin Allah amanar Allah ku riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zama ahlus sunna na kwarai ku kori bid'a ku yi ta ku binne ta arami ku manta da ita sai ku zama musulmin kwarai kuma ku zama waɗanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da ku ana nuna min lokaci yayi abinda na faɗa na daidai ina roƙon Allah ya bani lada ya ba ku lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah kuma kada Allah ya sanya shi a cikin kunnuwan ku ballantana ma ku yi aiki da shi ina muku addu'a ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu mu gaba daya ya mana abuwa ya rangwanta mana ya sa aljanna ce makomar mu insha Allah za mu dakata a nan sai kuma akwai tambayoyi sai a amsa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh